Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu a babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar na iya kama mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A duk waɗin ƙasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yau ma ta kunce Halima Jimarau daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirye-shiryenmu na wannan yammacin Lahadi 31 ga watan Yuli da watan duk kunanan lahiya. Kayan ku ji abubuwan da muke tahe da su da farko ga Usman Ahmad Kabara da kanin labaran duniya. To Halima kalla mutane sha uku ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen hula biyar soja ɗaya da kuma mahara guda bakwai daga ciki a harin ta'addancin da aka kai a wata harabar 'yan sanda a Mogadishu. jami'an iraki sun ce mahara sun kai wasu hare-hare guda biyu akan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin kasar wata kungiyar rajin kare hakkin ɗan adam ta bukaci afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin faryab To kamar kowace Lahadi Grace Alheri Abdu na tahe da shirin bishara, amma kahinan muna tahe da rahoto ɗaya daga Najeriya akan hare-haren da sojojin Najeriya suka kaddamar a jihohin Lagos da Ogun. Hassan Umaru Tambol ya tattauna da kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier Janar Raba Abubakar Sai kuma tattaunawar da na da Hajiya Madina Dauda, jiguwa kungiyar mata 'yan jarida ta Najeriya kuma shugabar ofishin murya Amurka Abuja. Hajiya wato za ku ji ta bakinta akan labarin zargin Hajiya Jamila Tangaza da hannu a karkata akalar wasu makudan kuɗi daga hukumar da wato daga hukumar da take shugabanta ta raba hilaye a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Za ku ji duka wannan daga Usman Ahmad Kabara ya gama karanta labaran duniya. jama'a tare da sallama assalamu alaikum barkanmu da haduwa akalla mutane sha uku ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen hula biyar soja ɗaya da kuma mahara bakwai a wani harin ta'addanci da aka kai a wata harabar 'yan sanda a mogadishu babban birnin somaliya a yau lahadi ministan cikin gidan somaliya abdulrazak umar muhammad ya faɗawa murya amurka cewa wannan harin an auna shi ne akan shalkwatar ofishin 'yan sanda na binciken manyan laifuffuka umar ya ce ya'yan 'yan kunar bakin wake ne guda biyu suka dirawa wajen a guje da abin hawa suka rafki babbar kofar shiga ofishin cid inda bam ɗaya ya tarwatse a kofar ɗaya kuma ya tarwatse a tsakiyar titi daga baya kuma wasu mahara biyar da manyan bindigogi suka farwa kutsawa cikin shal kwatar nan take aka bindige uku a wajen eh, kafin su kai ga shiga aka kuma hallaka ragowar biyun a daidai lokacin da suka samu shiga harabar caji ofis din na bincike jami'ai a iraki sun ce maharan ta'addanci sun kai wasu hare-hare guda biyu akan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin kasar inda suka kashe akalla mutane biyar duk a yau lahadi abin ya faru ne a yankin da ke karkashin ikon kurdawa a lardin kirkuk jami'an sun bayyana cewa harin farko ya faru ne a daidai tazarar kilomita goma sha biyar daga arewa maso yammacin kirkuk daga baya kuma maharan suka bankawa wajen wuta hari na biyu kuma ya faru ne a kusa da ma'aikatar man fetur ta bai hassan maharan sun yi dirar mikiya tare da ɗamarar bama-bamai a jikinsu inda suka kashe wani injiniya guda ɗaya sannan suka jikata mutane guda biyar an akalla an kashe mahara guda uku daga cikin hudu da suka kai harin to amma har yanzu babu wani tabbacin ko maharan sun tayar da ɗamarar bam ɗin da ke jikinsu ne ko kuwa sun harbi waɗanda suka kashe a wajen. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc Wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta buƙaci Afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin lardin Faryab. Ƙungiyar Human Rights Watch da ke New York ta nan Amurka sun ce hujjojin da suka tattara sun nuna cewa harin da aka kai a watan Yuni ya sami mambobin sojoji ya hada da membobin sojoji na Jambish masu biyayya ga mataimakin shugaban kasa na farko Abdulrashid storm mai da aikata wannan laifi an tattaro hujjojin ne ta hanyar hirarraki da mutanen ƙauyakun yankin wanda aka yi da su bayan an kai wannan hari da ya hallaka tare da cin zarafin al'umma haka ma tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa afghanistan ta ba da wani rahoton tsakiyar shekara na jin ta bakin al'ummar afghanistan don jin yadda sojoji suka kai hari tare da 'yan jambish ɗin suka kuma hallaka mutane tare da cin zarafi a ranar 26 ga watan yunin da ya wuce. babban limamin kirista na katolika paparoma francis ya faɗa wa dubban maziyarta ibada a karako ta ƙasar poland da cewa su yi amanna da sabon tsarin mutunta biladama da cewa kar su yi amfani da hanyoyi da kan iyakoki wajen tsana ko kuma shuri bukatun neman ɗaukin 'yan gudun hijira ya faɗa wa ɗimbin jama'ar da suka taru daga sassan duniya a wani katafarin fili a kuma rana ta ƙarshe na kwanaki biyar da ziyarar da ya kai zuwa kudancin poland din inda fafaroman ya yi kira ga duniya da su yi amfani da damar yadda duniya ta zama ta hanyar sadarwar intanet wato yanar gizo domin tabbatar da sun isar da kafofi da kuma sada alheri ta wannan kafa. Usman Ahmad Kabara ya karanto labaran duniya. To bayan hare-haren haɗin gwiwar da rundunonin sojojin Najeriya na sama da ƙasa da kuma ruwa suka ƙaddamar a jihohin Lagos da Ogun ko kuma a wani yanki da ke tsakanin jihohin Lagos da Ogun bayanai na cewa 'yan tsagera 114 akalla sun rasa rayukansu wai har ma da hararen hula kuma wasu masu ɗimbin yawa sun ji ciwo. Domin tabbatar da waɗannan bayanai wakilin murya Amurka a yankin Oshun Hassan Umaru Tambuwal ya tuntuɓi kakakin rundunar sojojin Najeriya wanda ya ƙarin haske a kan batun. kakakin rundunar sojojin Najeriya Brigadier General Rabe Abubakar ya min ƙarin haske a game da harin da sun haka a garin Erepo da ke tsakanin jihohin Ogun da Legas. Sai harin da aka yi ya samo asali ga ainihin yadda su wannan 'yan ta'adda da sauran masu sake mai suke ainihin addabar wannan al'ummar da ke wannan yankin ba gwamnatin za ta yadda da mutane su ɗauki ainihin bindigogi suna kai Eh, wanda basu masu gani ba kuma suna fastura tun mai da sauran makwancin su a kyale su so saboda haka ne ainihin eh, muka yi wani operation wanda ake kira operation a watsi a wannan wurin kuma eh, wannan operation ne ya kunshi jami'an kasa da na sama da na ruwa saboda labarin da muka samu ko bayan da muka samu kan mutane na gari shine muka yi wannan farmakin kuma shi ko ubangiji ya sa muka ainihin yi nasara kan wannan yan ta'adda mun hana su kan abubuwan da suke yi kuma mun ainihin lalata lalata kamfanin su wanda suke amfani da shi suna fito da wannan mutanen. To ko kun watse dukkan waɗanda suke wannan wurin su waɗannan 'yan ta'addar? Eh to ai kasa al'amari ba kuma su sun suna nan wurin kaga kenan kullum wannan abu zai kasance abu ne wanda za a rika yi lokaci zuwa lokaci kuma a tabbatar cewa an samu tsaro kuma an samu kwanciyar hankali sannan kuma an kare ainihin su al'ummar da ke wannan wanda ba su gani ba sannan kuma an kare dukiyar gwamnati da sauran makamancin su. So abu ne wanda zai ci gaba da za mu ci gaba da yin shi Allah da da ya tabbatar cewa dukkan wanda ke da hannu da wannan abu kuma wanda ke da ainihin nasaba da su wa'annan kungiya an Allah da an gama da su. To kawo yanzu mutane nawa kuka kashe a wurin. Eh to ai ka san ah, abu ne wanda an dai farmaki kuma an yi nasara kansu kuma ah, insha Allah mun ba mu ci gaba da wannan domin mu tabbatar cewa an an hankali zaman lafiya. Ah, abin da za mu bai da hankali a kan nan shine ainihin abin da muka yi domin mu tabbatar cewa an samu an kare mutane ba ainihin ko ya ko mutane a kan da sauran makarantun su. Dai mafi mafi ala ne an yi wannan farmakin kuma an yi nasara kansu. To ko akwai wasu mutane da kuka kama a halin yanzu? Eh to ina maka san wannan wurin wuri ne wanda kahin soji su zo ko da zo wuri ne wanda ainihin yan tsari ke zama kuma wanda wannan wanda suke tsarkin mai da sauran bubutu gidan mai da sauran makwancin su yanzu da aka sa wannan operation a watsi a wannan wurin ba ya hana su yin wannan abubuwan kuma sannan a kowane lokaci a kullum ana kama mutane ana kama ainihin motoci wanda suka zo loading lodin wannan man da suke tsasa da sauran makwancin su so suna da yawa akwai motoci da aka kama akwai mutane da yawa da aka kama wanda kuma za a mika su in ne a hukunta su kamar doka ta tana da. Wasu rahotanni na cewa kun rutsa da fararen hula me za ka ce a game da wannan? A wannan duk wani farfaganda ne na su wannan 'yan eh, masu tare kayan baya da suke wani abu. Amma sun zin jami'an tsaro wanda aka biya su kare mutuncin kasar su kuma kare mutuncin kare 'yan kasar su a ko ina suke ai ba za a su ainihin juya ba su wani abu su ainihin cutar da wanda ya kamata su kare. Wannan duk magana ne na wanda ba su tushe kuma magana ta yi daga wannan 'yan tsarin wanda ke wannan wannan magana domin saboda cewa sun ainihin hana mu yin aikin da muke kuma sa mutane su ga cewa kamar muna yin abin da bai dace ba ba yadda a yi wannan abun domin duk abin da muka yi mun yi ne domin mu tabbatar cewa ya zama alheri ga kasan kuma da 'yan kasan wannan magana ce kawai ba da ba ta tushe kana ne kawai ce to kamar yanzu zuwa wani lokaci ne kake ganin za ku kammala wannan aikin eh to ai wannan ya danganta ga ainihin matsalolin da ke tasowa don matsalar tasowa dole a irin na ayyuka. So uh, ba za a cewa ga kwalokin da kai da samun kansu su illa ya kada muna kira ga mutane dukkan 'yan Najeriya da kuma wanda ke zana a wannan yankin su ainihin haɗa kai da jami'an tsaro wanda 'yan Najeriya ne taimaka mu kasan su domin a tabbatar cewa nan 'yan ta'adda wanda ke ainihin uh, lalata bubutatan mai da kuma cin nazarin wanda ba su gani ba an kawo karshen su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. san fama ku ne muke shira filin daga ga sawa a dawa sai gwarzo jawa cikin dawa filin daga kasan soja idan ka gane shi kishin kasa yake ga maza a dawa idan kun duba kama dawa suke sun shafi wuya cikin dashi domin ku suke ai sai an haɗe fagen daga kama sawa adawa sai gwarzo sojawa cikin dawa filin daga ga soja sama ga na kasa duk soja suke ga sojan ruwa ga na iyapot soja suke amma a wuri yaki kowa aikin shi yake to amma al'umma ganin namijin ai sai fagen daga sai gwarzo cikin dawa filin daga To labarin cewa shugabar hukumar raba hilaye a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma tsohuwar shugabar sashen Hausa na rediyon BBC a London Hajiya Jamila Tangaza na tsare a hannun hukumar yaƙi da rashawa da cin hanci ta Najeriya EFCC. bisa zargin cewa ta karkata akalar wasu makudan kudade ya girgiza duniyar ma'aikata yada labarai na ciki da waje saboda haka ne na tuntuɓi jigo ƙungiyar mata 'yan jarida ta najeriya kuma shugabar ofishin murya amurka abuja hajiya madina dauda domin mu ji yadda suka ji da wannan labari na hajiya jamila tangaza a gaskiya duk da cewa zargi din ne wannan labari bai min daɗi ba da farko ni yan jarida ce kamar ita kuma ba safai ake ba 'yan jarida aiki a same su da laifi irin wannan ba dalili kuwa shine muna cikin waɗanda ke ƙoƙarin faɗakar da al'umma da ilmantar da su illan irin waɗannan abubuwan na abaka amana ka ci abu ne mai wuya abu ne mai wuya in amince yanzu haka cewan tana cikin wannan halin zargin da aka yi saboda ni sai an tabbatar min da gasken wannan labari sannan zan yadda cewa ta yi irin wannan laifin kin ga a najeriya nan mata an san mu da rikon amana yau in aka ce miki za a ba mace mukami sai ki ji ana cewa lallai aiko wannan aiki da aka bata za ta yi aikin nan tsakaninta da Allah don ba a san mata da sata ba. Kuma fitacciyar 'yan jarida irinta, wacce ta daɗe a Ingila, wane irin kuɗi ne ba ta riga ta gani ba a duniyan nan. Da waɗannan 'yan kuɗaɗe ma da ni nake kiransu 'yan kuɗaɗe za su tsone mata ido. Ka ga waɗanda suka fi wannan tana shugabancin sashen Hausa na BBC. Ta ga kuɗaɗe da suka fi wannan. kuma ba ta sace su ba saboda haka abu ne mai wuya gaskiya dole ne in dai har hukumar yaƙi da cin hanci a najeriya wato efcc suna riƙe da ita a yanzu to zan ba su shawara na su tabbatar sun yi bincike kada ya zama cewa an mata ingiza mai kan ne balle kina mace a mukami irin wanda ita ta samu kuma take da shi din nan akwai masu ƙyashi akwai waɗanda suka ƙi jininta akwai waɗanda suke ganin cewa don menene su ba a ba su maza ba aka ba mace yau shekarunta nawa tana wannan aikin ba a ga laifin ba sai yanzu saboda haka zan ba su shawara su bincike na sosai don kamana ni kam sai ibrahim magu shugaban efcc ya tabbatar min da gaskiya cewa eh an yi bincike da abin da aka gano gaskiya sannan amince cewa ta yi wannan abin dalili kuwa akwai ajizanci na ɗan adam wanda ban riga na fara kawo shi ba a bayanai na na farko don me akwai ajizancin kowa ya san haka amma mace ai tana da rauni a zuciyarta tana da tausayi tana kuma da tsoro dalilin kenan da ya sa ban fara kawo shi ba ban fara kawo ajizancin ba don mace na da tausayi tana da tsoro kafin har ta kai da tsoma hannu a abin da ba nata ba yana da wuya. Musamman kuma Hajiya Madina ganin cewa duk wanda ya san irin aikin da Jamila Tangaza ta yi a BBC na yaƙi da irin wannan manuwa dai ta cin hanci da rashawa yadda ta shiga ƙauyuka tana haɗakar da talaka ya tashi ya jajirce ya kwaci shi daga irin waɗannan 'yan siyasa masu aƙidar cin hanci da rashawa. Kwarai da gaske, ai tun da ake mata 'yan jaridu masu ɗabi'a irin nata fitattu ne ba mu da su da yawa mun yi waɗanda suka koya mana aikin nan Allah ji kansu irin su Hajiya Bilkisu Yusuf sun bar duniya kuma kowa san irin halin da Bilkisu Yusuf ta bar duniya sai mutumin da Allah ya amince da shi yake barin duniya a halin da ta bar duniya su suka koya mana aikin nan tana ɗaya daga cikin fitattun 'yan jarida a Najeriya ko sunanta kika ambata a ko ina yaro ɗan ƙarami ya san sunan Jamila Tangaza. Saboda haka abu ne wuya gaskiya a ce ta irin wannan gwagwarmaya a BBC na yakan cin hanci da rashawa na faɗakar da al'umma haƙoƙinsu da yadda za su ƙwato ta yi shekaru sama da ashirin tana wannan abin kawai rana ɗaya kwatsam a ce an samu irin wannan hali a tare da ita abu ne mai wuya in yadda saboda haka fata ta a nan shine ubangiji allah ya sa ba gaskiya ba ne ubangiji allah ya sa waɗanda ke tare da ita da suka san halinta za su yi mata shaida na kwarai domin in aka nemi waɗanda suka santa aka kira mu mu dai mu zo mu bada shaidan abin da muka sani za mu faɗa abin da muka sani tsakani da Allah saboda haka fata ta a nan shine yadda ake binciken kwakwafi na waɗannan abubuwa a kewaye da ƙasa za a yi anatan ma a fito mana da zahirin abin sannan kuma mu ga yadda za a yi in ma har gasken ne mu nemi sauƙi shi ne kawai abin da zan ce. ɗaukaka abar gudu abar newa sauraron shirye-shiryen nan ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC inda yanzu haka agogonmu ke nuna mana karhe goma sha ɗaya da minti goma sha tara na sahi wato hudu da minti goma sha tara agogon Najeriya da Nijar da kamar da Chadi masu saurare yanzu ga Grace Alheri Abdu da Shirin Bishara. hanyar nuna ƙaunar Allah shine ka ƙaunaci dan uwanka babban abin da zai kawo zaman lafiya da ɗorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu to a gaba za mu samu sangartattun manya. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da Lahadi. Grace Alheri Abdu ke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri na bishara da ya kasance na ƙarshe da za mu kawo muku. A cikin kimanin shekaru uku da muke gabatar da wannan shirin mun gayyaci limaman addinin Krista har idan ta kama da limaman addinin Musulunci domin jan hankalin al'umma kan batutuwa da suka shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa. A shirinmu na farko, Reverend Iliya Gata Malumfashi ya yi magana kan buƙatar nuna ƙauna ga abokan zaman tare da take sahihiyar ƙauna. Masu sauraron barka da warhaka, Assalamu alaikum. Hanyar nuna ƙaunar Allah shine ka ƙaunaci dan uwanka. Adala ta faɗi cikin lalila cewa za ka gaunaci dan uwanka kamar kanka kai da kake zaune a ina kake zaune da wa kake zaune ya kake zama da da yan uwa in za mu nuna kauna ga yan uwa wato kin abin da wani ke ki kin abin da kai kake kin ai maka son abin da kake so ai maka ka yi shi haka ga dan uwa wato ina faɗi mako ƙasa za ta zauna lahiya. Rabaran Muhammadu Dan Amarya ya yi magana kan yadda tarbiyyantar da yara zai taimaka wajen magance matsaloli da suka addabi al'umma. Yara su ne manyan gobe kamar yadda su iya magana suka faɗi. Kuma idan muka bar yara suka sangarce daga yanzu, to a gaba za mu samu sangartattun manya. A ƙarshe kuma za mu samu sangartacciyar ƙasa. To menene maganin wannan? Maganin wannan shine Abin da Allah ya gaya mana a cikin littafinsa mai tsarki. Allah ya faɗa mana a cikin littafin Imanu Sura ta biyu aya shida cewa ka kori ɗanka farkin da zirbi ko ya tsufa ba zai rabu da shi ba. Mun kuma kawo muku yunkurin ikkilisiya a jamhuriyar Nijar na koyawa matasa buƙatar haɗin kai da gina ƙasa. Reverend Haruna Labo daga nan Eglise Evangelique de la République du Niger, Euren Zander. wannan dai taro na matasa wanda ka shirya shi a cikin garin zandar yana da taken matashi krista da kuma ƙoƙarin shimfiɗar da zaman lafiya tsakanin addinai daban-daban wannan shine babban taken da muka ɗauka mu sanar da matasa irin halin da ya kamata su kasance da shi a matsayinsu na matasa krista da kuma cikin halin zamantakewa tare da sauran addinai da ke da akwai daban-daban cikin wannan ƙasa ta mutu Nijar. Reverend Mati ya yi magana kan buƙatar yafewa juna. Gafara ita ce yafewa ko haƙura da kuskure ko laifi da wani ya yi. A cikin rayuwa da mu'amala da muke da juna dole za a samu inda saɓani ko kuskure zai shigo a cikin zamantakewar mu da 'yan uwa da muke tare. da haka a duk lokacin da wani taka hakkin wani ko wani shiga hakkin wani babban abin da zai kawo zaman lafiya da ɗorewar hulɗa shine idan an samu gafara da yafewa yesu almasihu ya yi mana koyarwa da misalai da dama game da yafewa ko gafara zan yi nuna muhimmancin gafara da yafewa ya yi koyarwa ya ce idan za ka ba da sadaka ko baiko sa'annan sai ka tuna kana rike da wani a zuciyarka ya ce ka kyara ba da sadaka duk da muhimmancin da sadaka take da shi ka je ka sami wannan mutum wanda kake rike da shi a zuciya ku daidaita kai masa gafara sa'an nan sai ka zo ka sa baiko ka zo ka ba da sadakar da kai niyya mun ga wannan yana nuna mana muhimmancin da gafara take da shi Bishop Matthew Kuka na Sokoto Diocese ya bayyana iyakar shugabannin addini a yunkurin samun zaman lafiya tsakanin al'umma. mu mabiyan addinin Kirista da addinin Musulunci da sauransu ba mu muke mulki a Najeriya ba. Gwamnatin Najeriya ita an zaɓi an zaɓi 'yan siyasa suna mulki. Akwai gwamnoni waɗansu kan suna gani kamar ah ya zai zamanta cewa ana wannan ana samu wannan irin damuwa a ce shugabannin addinai da suke yi. Ni yanzu ni shugaban ina shugabancin addini amma ba baki na ba ba da wani abu. Mun kuma yi doguwar hira da Reverend Istifanis Manu, wani limamin Kirista da ke da baiwar ɗori. kan ga mutane idan mutum ya samu kariya sai in ga tausayinsa, sai in je kaman a boye in je musu jinya. To daga nan so na zo na fito a fili. Shine har yanzu ina kai. Akwai ɗorin da yakan gagare ku kai musamman da akwai irin karayar da za ta gagare ka ɗorawa? Eh akwai dalili ko shine idan misali an ce kaba ne ko cinya ne sa nan ba a fara ɗore shi a tabbacin da ya kamata a ɗore ba zai zo ya toshe domin kisa akwai romo a cikin kashi to idan romon nan ya yi soso ya zo ya toshe kofa din to bangare dan da bangare dan ko ka hada in ba hada da na'urar bature ba a kamuwa to bari mu yi sallama a shirin da wannan sako abin da zan ban muku masu sauraro wannan ayar Allah daga cikin littafin Allah mai wa'azi sura ta sha biyu aya ta sha uku wannan shi ne wajibi ga mutum ka ji tsoron allah ka kiyaye dokokinsa wannan ya zama wajibi abin da zai zama taimako kenan ga abin da aka saurara a ji tsoron allah a kiyaye dokokinsa ta ubangiji sa albarka cikin abin da aka yi sa kaiya kuma ta alheri da waɗanda suka yi wannan hidima mu kuma wanda muka saurara aka ji aka aikata da mu da shi duk Allah ya mana isa mana albarka amma da wannan kyakkyawar fata ta rabaran Iliya gata malumfashi za mu ja labule a shirin bishara muna kuma godiya ga dukan waɗanda suka bada gudummawa cikin shekarun nan ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke cewa bari alherin ubangiji mu yesu almasihu da kauna allah uba da zumunta ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom gaida Grace Alheri Abdu yanzu kuma ga baban mashahud Usman Ahmad Kabara da takaitattun labaran duniya. To haka yake akalla mutane sha uku ne suka mutu waɗanda suka hada da fararen huda guda biyar soja ɗaya da kuma mahara guda bakwai a wani harin ta'addanci da aka kai a wata unguwa aka kuma harbe mutanen a magadishu babban birnin somalia a yau Lahadi. Ministan cikin gida na Somaliya Abdulrazak Omar Mohammed ya faɗa wa murya Amurka cewa wannan harin an auna shi ne akan shal kwatar 'yan sanda ta binciken manyan laifuffuka. Wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama a nan Amurka ta buƙaci Afghanistan ta gurfanar da rundunonin mayakan sa kan da ke biyayya ga jami'an gwamnati game da kashe-kashe da cin zarafin fararen hula a arewacin Faryab. Ƙungiyar Human Rights Watch ta take nan New York ce ta yi wannan kira. jami'ai a iraki sun ce maharan ta'addanci sun kai wasu hare-hare guda biyu a kan wata ma'aikatar sarrafa sinadaran kimiyya a arewacin kasar inda suka kashe akalla mutane biyar abin ya faru ne a yankin da ke karkashin ikon kurdawa a lardin kirkuk jami'ai sun ce harin farko ya faru ne a wata unguwa mai tazarar kilomita 15 daga arewa maso yammacin kirkuk daga baya kuma maharan suka bankawa wajen wuta hari na biyu kuma ya faru ne a wata ma'aikata ta man fetur mai suna bai hassan jami'ai a jihar texas da ke nan amurka sun ba da bayanin cewa an sami wasu harbe-harbe kashi biyu a babban birnin kudancin jihar kafafen yada labaran cikin gida sun rawaito cewa harbe-harben da aka ji ya jikata mutane sannan kuma an samu mutuwar wata mata 'yan sanda sun ce mutane su kauracewa wajen domin gujewa rayuwarsu da lafiyarsu Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu kuma kamar yadda kuka sani yau ba mu da shirin dare saboda haka iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa. yanzu a madadin usman ahmad kabara wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta hada mana sauti tsiyon girma da kuma mu mr al santos ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya sai gobuwar haka da izinin allah mu sake haduwa da ku a cikin shirin yau da gobe shirin matasa wanda muke gabatarwa da jamila kabiru fage.